بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم القواعد هذه قواعد السلام بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim fara'id tayammum babun farillan tayammuma amma fara'id tayammum fa sab'a amma farillan tayammuma guda bakwai ne a awwaluha niyya na farko daga ciki akwai niyya eh niyyan wai ana yi ne ba lokacin shafan fuska daidai in za a shafa fuska na ake yin niyya ba wai za a yi niyya bane a farko inda malik sai ka zo wajen fuska sai ka yi niyya na taimama. na'am والفور eh, والفور da gaggautawa me ma'anin gaggautawa ana nufin mutum ya yi da gaggawa ne da ake nufi da gaggautawa shi ne idan mutum ya fara in ya shafi fuska in zai zo ya shafi hannu kada ya bata lokaci kada misalin ya shafi fuska ya zo wajen hannu ya tsaya ya bata lokaci ya yi tafira ya tafira lokaci ya yi tsawo an gane to inda ya bata lokaci har lokaci ya yi tsawo ta yau ma ya lalace inda malik don su a mazawa malikiya a fauru yana daga cikin farillai na alwala farillai na taimama suka ce inda mutum zai yi alwala bayan ya wanke fuska to da ya zo wajen wanke hannu zai tsaya fira ya tsaya fira har gaba ya bushe to wannan bushewan gaban da ya yi nan a lokaci madaidaici to wannan bushewan gaba ya bata alwalan kuna ne to ka an cin fawar ba ana nufin gaggawa bane kana wanke wannan gaba kar ka bata lokaci ka wanke ɗayan amma kowane gaba a tsaya a wanke shi da kyau in an gama wanke shi da kyau sai kuma a shiga gaba na gaba in ka tsaya fira ko bayan ka wanke fuska sai ka je ɗaki ka je ka dawo ka je ɗaki kai wani abu ka dawo kafin ka dawo gaba ya bushe shi ke ra'abu na ya ɓaci amma wannan harka cikin malikiyan ba wai ijma'i ba ne akwai wasu daga cikin malamai daga cikin malika da su gamsu da cewa fauru yana cikin farillan alwala ba ballantana ya zan farillan taimama amma mazaban abu hanifa mazaban shafi'i mazaban ahmad suna ganin cewa fauru ba dole ba ne In na wanke fuska ko da lokaci mai tsawo ya zo sai na wanke hannu ba komai alwala ya yi kun fahimci wannan ku mm. saboda haka wal fauru kaga shine dalilin da ya sa dole ne sai mutum ya yi karatu a gaban malamai yanzu wani ya je ya jance ko zai ɗauka kawai kai ta sauri kai ta sauri ko da za ka bar kaba za ka bar wata kaba ko za ka bar lum'a ne to ba abin da ake nufi kenan ba wadar wasu ula da bugun kasa na farko farin ne a malikiya ana bugun kasa ne guda biyu bugun farko fuska bugu na biyu hannu zuwa gwiwan hannu an gane wannan ku to bugun farko farilla ne amma a shafi shafi'i bugu ɗaya ake yi shi a wajen shafi'i hadisin ammar bin yasir ne hadisin da ya fi inganci kan taimama shi kuma bugu ɗaya ne kuma shi fuska ne da tafin hannu kawai an gane ku wa masu ne ya daina ilal fu'ain fardo da shafan hannuwa zuwa wuyan hannu farilla ne nan da farilla a wajen taimama amma a wajen alwala ba wanke shi wanke hannu zuwa wuyan hannu suna rigo wani wa nasul a an da cire zobe daga yatsun safarin lani cire zobe da zobe daga yatsu farin lani yana turaba la tadkhul kulta domin turbaya baya shiga karkashin sa an gani in za ka yi tayo ma ka cire zobe saboda ka baiwa ainihin turbaya dama ya shiga farin tayo ma sun kare ashirin da bakwai kamar ashirin da shi ne ya ce guda kai bakwai amma kuma guda kamar shida ko biyar ma eh nan bai ambaci wasu ilu tsayi rubu eh ga anan naka bai ambata ba naka ya tsallake akwai wasu ilu tsayi kaga da wuri mai tsarki kada a yi a waje mai najasa sannan da kolin wakati sai lokaci ya shiga za a yi taimama ka sake naka falagun salam ka sake sai ya yi wanka eh, idan ya yi taimama don janaba an gane ko ya samu ya yi sallah idan ainihin ya samu ruwa to wannan taimama ya karye zai je yi alwala a zai je wankan janaba ne بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الله يرد سيرة أبو تاشو قوام النبي محمد da alayensa bi ma'ana da mutanen gidansa su ne ahalul bai wasu ce su ne banu hashim gaba daya wasu ce su ne ainihin matan manzo sannan sai ali ali ali aqil ali jafar ali abbas an gani matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ali aliyu ali aqilu ali jafar da ali abbas wayannan su ne ahlul bait a wajen ahlus sunna amma a wajen yan shi'a ba ahlul bait su ne alu ali an gani alu ali ne kadai ainihin ahlul bait a wajen shi'a kaga kenan akidar shi'a akida ne na wariya akida ne na na kabilanci da kuma bangaranci su ala suna ba sa bangaranci duk wanda yake da alaka da gidan manzon Allah suna danganta ni zuwa ga gidan manzo su kuma shi'a suna da wani irin ra'ayi na kiyayya ko da kana da alaka da gidan manzo in ba sa son ka za su cire ka an gane wannan ko to kaga kenan shi ahli suna baya ta'assub baya ta'assub na mazhaba baya wariyar launin fata baya kabilanci baya kaza baya kaza baya ƴan kasanci an gano wani ku yana baiwa duk wani ma'abuci haƙƙi haƙƙinsa an gane na'am wasahabi da alayensa da sahabbansa wasallam kuma yayi aminci kaga wannan ya zo da sigan maji amma fa amru ne ba an gane wasallam din nan kuma ya Allah Allah yayi aminci Eh, ba wai yadda wani kuma kirki wai sai fasara shi da mazdar sai ce wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam sai ce da alayensa da sahabbansa da aminci sai ce da aminci kamar wa sallama taslima me fasara shi me fasara wa sallama taslima yayi aminci gayan aminci to suke cewa da aminci da amincewa <laughs> a islamiyya haka ake karanta da yara wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima da aminci da amincewa ta aizan wannan ya zo da sigan khabar amma ma'anar shi insha'i al-khabar bi ma'anar insha wa sallama taslima yayi aminci matkar aminci wannan fi'il madin ne sannan wancan maqul mutlaq ne litta'kid eh alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai salatu wassalamu ala sayyidina muhammad ira da amincin Allah tabbata a bisa shugaban mu annabi muhammad cikamakin annabawa imamul mursalin shugaban manzanni awwal ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba akan balagagge mai hankali shine mukallaf balagagge mai hankali ko da ya balaga in bai da hankali ba mukallaf bane in yana da hankali yana karamin yaro ba mukallaf bane shi tasiru imani to farkon abin da yake wajaba kan mukallaf shine inganta imaninsa bi ma'ana a inganta mai aqidan shi dole ne mutum farko sai ya san aqidan shi tukuna an gane akwai wani hadisi hadisul qudsi wanda ake yawan yin wa'azi da shi daga duk wajen wa'azi da malamai mata masu wa'azi din nan da malamai masu wa'azi da sauransu zaka suna yawan kawo hadisin yawa ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni Eh, ku salli kafin ku bauta mun in ba ku salli ba ya za ku bauta ku shin hadisi ya inganta amma ma'anar shi ba to kafin mutum ya bauta wa Allah ya san Allah tukuna kada mutum ya zo yana bautan gunki ya ɗauka Allah yake bautawa an gane ta zuwa kaga an ce nan farko abin da yake majawa kan balagage mai hankali ya san aqidan shi tasihu imani ya gyara aqidan shi shine rubutun da al'allama nasiruddin albani ya yi a tauhid awwalan ya du'atar islam yace tauhidi shine farko ya koma su da awa na musulunci kada mutum yanzu da fara karantarwa farko ya fara sanin yadda zai yi sallah ya san yadda zai yi bauta bai san wanda zai bauta ba akwai matsala an gane ku wato akwai wanda zaka suna sun fara karantar da sallah ko su fara karantar da wani nau'i na ibada ko su fara karantar da tarbiyya a koya ma faɗin gaskiya riƙe alƙawari cika alƙawari waye waye da zonansu dai to irin wannan tarbiyya yana da kyau a karanta da tarbiyya amma a matakin karantarwa na musulunci ba shine farko ba a matakin karantarwa a nuna ma ubangijin da zaka bauta wa tukuna an gane sannan kuma a nuna maka aqidanka saboda ƙidu na musulunci sun bambanta akwai ƙidu marasa kyau akwai ƙidu masu kyau to dole ne mutum ya inganta aqidan sa ya tabbatar yana kan akida mai kyau alaikum salam sosai a nuna mai tauhidi a nuna mai Allah abun Allah shi kadai ake bautawa ba a bautawa annabi Isa ba a bautan kaza ba a bautan annabawa sannan a nuna mai haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzo alal ijma'al a dunkule yanzu daga bayan yi karatu nan gaba zai san shi alal tafsir ma'arifatu ma yuslimu bihi fardu aini to idan ya inganta imaninsa sa'annan sai ya san abin da zai inganta farillan ainihin sa shi sa'annan sanin abin da zai inganta farillan ainihi a ga farillai sun kaskashi biyu akwai fardu aini akwai fardu kifaya fardu shi shine wanda wani baya dauke ma wani kamar sallah yanzu ba za ka ce wani ya dauke maka sallah ba wallahi yau ba na jin yin sallah na je na ga na yi da Allah sai kai wani waya da Allah sallah azuba da Allah kaman kafin barka a gane kaga sallah azuba ka ce wani ya maka kafin ka barka ko ya yi aikin banza ne ba zai dauke maka zafar da ayin ne kamar azumi ka ce wannan wannan shekarar ba za ka yi ba wani ya ma ba zai yi ba an gane kamar biyayya ga iyaye ka ce gaskiya wannan shekaran ban so yi biyayya ga iyaye kai na ba na wata taka sai ka samu wani abokin ka aminin ka ce to gaskiya ba zan yi biyayya ga iyaye wannan shekara kai za ka mun sai zai yi haka ba zai yi ba to wannan su ne fardu ayin wanda wani bai dauke ma wani sannan akwai fardu kifaya shine wanda wani ke dauke ma wani kamar yanzu idan musulmi ya rasu a wannan unguwa namu ya zama to wajibi ga duk wanda yake wannan unguwa ya zo a yi sallah amma idan an samu wasu sun yi sallan sun dauke mana kuma ne in an samu wasu sun yi sun dauke ma wanda ba su yi ba amma waye zai samu lada wanda suka yi su dai wanda ba su yi ba an dauke musu zunubi ne kuma ne to kamar karantarwa irin wannan karantarwa idan babu duk a cikin garin nan babu mai karantarwa to duk musulmi sun yi laifi to idan ya zama to a garin babu wani malami mai karantarwa dole ne mutanen gari su wakilta wani su tura shi wani gari ya je ya karatu domin ya zo ya karantar da mutane an gane ta su daga idan an samu wasu mutane a wannan gari mutum daya mutum biyu mutum uku sun zo suna karantarwa din to sun dauke ma wanda ba sa yi idan ko duk babu mai karantarwa duk garin gaba ɗaya ana cikin laifi wannan shi ne fardu mai shi ne fardu kifaya in wasu kai sun dauke ma wasu dole ne a cikin ma a samu likitoci in duk garin gaba ɗaya babu likita duk mun yi laifi to dole ne in babu zai mu tura wani ya je ya karanto sannan ya dawo ko da za mu kashe kuɗi ne a kashe na'am suna cikin zunubi kawai kawai ya kamata su su yan kauye abin da ya kamata yan kauye su turo mutane nan ko kuma mu nan muna da dama sai mu tura wani wakili mu ringa ɗaukar nauyinsa an gani mu da muke nan sai mu tura wani mule cinsa mu shansa mule duk wasu abubuwa don ya je isar da dawa a can wajen an gane a kowane zamani ko zamanin manzo ƙauyawa su ke in ana maganar jahilci su ne sun zamanin manzo al'arabu a shaddu kufuran wani faƙan wa ajdaru allah ne ta gani sun zamanin manzo wato mafi yawan malaman suna cikin birni ne sun zamanin manzo ba wai daga baya bane ainihin malamai suka tare a cikin birni wasu ana cewa za ga malamai suna ta rikici a cikin gari ga can ƙauye ba a yi kaza ba a yana da kyau yana da kyau malamai su ringa zuwa ƙauye suna yin wa'azi amma ba dole bane sai mutum ya zauna a garin ba dole bane idan idan har muna so mu taimaka ma ƙauye a ringa zuwa lokaci lokaci mutum ya sati ɗaya sati biyu zai karanta ya dawo sati ɗaya sati biyu karanta ka dawo su abin da ya kamata su turo da wakili ya zo ya samu ilimi ya koma can wajen kuma ji wannan? ai ana zuwa ana wa'azi malamai suna zuwa suna wa'azi duk da ka samu dama in garin ku ne ma in ka kai ziyara garin ka yi sati ɗaya sati biyu a sa kawai in an soke kawai a zo a sa laharari in an sauke shi haka za a yi tayar da za a yi ta tafiya wajen tauhidi ka sa mu karar tauhidi na daya a sauki kana karantawa kaɗan kaɗan kaɗan kana ba su karatun duk sanda ka sake dawowa a ci gaba in kuma kana kishin garin ka tura da wakilai ka cire kuɗi kana ɗaukar nauyin wannan wakili ya je karantar in wannan ya yi wata ɗaya sai ya dawo sai a tura wani shi ma ya wata ɗaya wata biyu in kuma an samu wani wanda yake zai zauna dindindin to a dafa mishi don ya ci gaba da yin da'awa ɗin kun gano wannan yawa su kun ga abin da aka faɗa kenan mutum ya inganta imanin sa farko ya san aqidar shi sannan sai ya san abin da zai gyara farillan ainihi ya san abin da zai gyara farillan ainihi kamar me kamar ya san hukunce hukuncen sallah da tsarki da azumi duk ya sani an gane kenan in mutum ya san fardu ayin in mutum ya san tauhidi sai kuma ya san fardu ayin daga fardu ayin sai me sai fardu kifaya daga fardu kifaya ba sai sunna daga sunna ba sai mustahabi haka za a yi tafiya ana kiran wannan fiqhul aulawiyya mutum ya san menene a cikin abubuwan da Allah ya bada umarni wanne yafi muhimmanci ka fara zartar da wanda yafi muhimmanci sannan sai wani ya biyo baya sannan sai wani ya biyo baya kamar hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu anhu innaka ta'ati qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai, ila an yuwahhidullah ko shahadatu Allah ila illa. kaga ya zamanto farkon abin da zaka fara kiransa annabi ya ce wa mu'azu tauhidi sannan fa'iluhum ata'u laka kaza in kai maka da'a ka umurce su Allah ta'ala ya fallanta mun sallah in sun yin ba biyayya ka ce zakka a wannan shine fitwal aulawiyya eh na farko farko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم بينهم بما أنزل الله كي hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ الإمام العالم mai ilimi al'allama mai yawan ilimi wannan ta'un na mubalaga ne wannan ta'un ba na ta'anisi ba ne kama a ce da'iyatul kabira ja'a ilaina da'iyatun kabira ya ke nufi wani babban mai da'awa ya zo wajen mu da'iyatun kabira wannan da'iya da aka ce nan ba wannan sa'o din ana so a nuna babban mai da'awa ne shi ba wai sa'o bane na ta'anisi an gane ku so da ka kala sheik al-imam al-alim al-allama abdul bari sunan shi abdul bari al-ashmawi mutumin ashmawi an ce ashmawi wannan gari yana misira ne eh, al-ashmawi mutumin misira ne wani gari a misira sannan a rufa'i yana bin ɗari'a na rufa'iya yana bin ɗari'a a sufanci a maza ba ba malike ne shi a kuma ɗariƙan sufiya yana bin ɗari'a ce rufa'iya Allah ya masa rahama ta'ala ni ba'dul kawai eh, wasu sashen abokai sun tambaye ni ta'amala muqaddima fil fiqh cewa mu aikatar da wani muqaddima wani matashiya wani gabatarwa a cikin fiqh an gani wanda dalibi dalibi na kasa kasa zai sani shine ma'ana muqaddima mu danyi wani muqaddima wanda dalibi na kasa kasa wanda ya fara karatu zai iya sani ala mazhabi da imam malik bin anas mazhaba na imam malik dan anas radiyallahu anhu da ya ce rahimahullah da ya fi saboda radiyallahu anhu ya fi dacewa da sahabbai su kuma sauran mutane rahima kumulla eh. sai na amsa mai zuwa ga wannan da ya ce in wallafa littafi kaddi ka a cikin a akan mazhaban babban malami imamu dan malik Allah ya masa rahama sai na amsa mai zuwa ga haka na rajin ina mai fatan samun lada a wajen Allah ina mai fatan samun lada Allah ya sa wannan littafi da na wallafa ya zama sababin samun lada na sababin shiga aljanna na kuma Allah ya samu da muka karanta mu ma ya zama sababin samun lada mu sababin shiga aljanna mu babu nawazi da lodo an sha karatu wa alaikum salam na hmm. to abin da ya fi dacewa dai su sahabbai kamar ka ce ne ai addu'a ne kace Kala malik sallallahu alaihi wa sallam shi ma addu'a ne addu'a ne shi ma wani akwai istilahat sabai galiba ana amfani da radiyallahu anhu shine istilahi tabi'ai da kuma sauran malamai da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبن الموبايل لأكل طاهر na dabban da ya halatta a ci mai tsarki ne nono na dabban da ya halatta a ci duk dabba in ya halatta a ci shi nonon shi idan an tatso ya taba tufafinka mai tsarki ne shi ba zai hana ka sallah ba nono na dabban da ya halatta mai tsarki ne nonon sa nonon raƙumi nonon ainihin tunkiya an gane duk masu tsarki ne kalbakari kaman shanu nonon sa nonon sanuwa mai tsarki ne shi nonon tumaki mai tsarki ne shi nonon raƙuma masu tsarki ne wakazalika bauluhu wa da bayan gidansa fitsarin raƙumi mai tsarki ne shi an gane dan mutum yana sallah aka goga mai fitsarin raƙumi ko ya yi sallah akan fitsarin raƙumi ko akan kashi raƙumi sallah yayi mai tsarki ne shi ya sanya ake yin magani da fitsarin raƙumi ake yin magani da kashin rakumi an gane an ce rakumi abin da za ke magani da shi yana cin abinci kala-kala yana da dogon wuya a daji yana cin bishiyoyi kala-kala zai ci bishiya maganin typhoid zai ci maganin malaria zai ci maganin asma zai ci maganin kaza to kawai in ya mika wuyan sa kawai zai ciyo zai yanko ganye to ganyen kuma yana magunguna da yawa an gane to saboda haka rakumi yana wato fitsarin shi na magunguna sosai an gane malam ya tagazza bi najisin matkar baya cin najasa shine sharadi inda yana cin najasa kuma najasa ya rinjaye a gare shi yana cin najasa amma da ya cin najasa dan kadan amma ya zama to mai tsarki shi ya farin jaye ba tasiri yana nan da tsarkin shi amma ya zama to galibin abincin shi najasa ne shi an gane to wannan ya lalace wannan abin ya zama najasa shi ma bayan gidan shi da fitsarin shi walabin rairi ha ta biyu lillahi nonon waninta yana bin namansa nonon waninta nonon wanin dabban wanda ba wayan nan ba nonon waninta yana bin namansa amma haruma akalu lahmihi duk abin da cin namansa ya haramta to nonon na najisa ne duk abin da cin namansa ya halatta sa ma na ne shi a gani kamar doki inda malik a maza malikiya ba a cin doki to shi ma nonon doki da jasa ne a mazhabin malik amma wajen sauran malamai ba kamar imamu shafi'i da sauransu ana ci to tunda ana cin doki nonon sa bai tsarki ne to yanzu wanda za mu ɗauka za mu ce duwan da ka ɗauka daidai ne abin zaɓi sanka ne na wanda nan ko to malaman kuma Allah ya ji ɗansa ya ce shi yana tare da imamu shafi'i a nan shi ba maliki ne amma yana tare da shafi'i kaga irin wayannan malamai su ne malamai salafiyun Allah ya gabarta masa ce shi yana tare da Imamu Shafi bai ma faɗa da baki ba sai rubuta a tafsirin shi na Hausa da shi A gani sai wani wani wani yake cewa wani yaro yake cewa wai ai ba ku fahimci malam ba ne. ya za mu fahimci malam wai ai ba ku fahimta ba abin da yake nufi kenan ba kuke yanzu kai za ka arba kin shiga cikin albasa bayan shi malam ya riga ya rubuta cewa hadisai ingantattu sun zo suna nuni akan halacci ga cin naman doki kai kuma ka zo ka ce ba a fahimci malam ba ne wai malam da yake cewa karatun hadisi da aiki da shi ba ku fahimci abin da yake nufi shi da lokacin ma baya ma karatu wallahi lokacin da malam ke faɗi magana bai ma fara zuwa makaranta ba wallahi a gani mutumin da ma bai ma zauna a wajen malam ba ya yi karatu shi ne zai nufa fasara muku magana malam kuma yanzu yanzu don malam na ne ana karatu ba na zuwa gaba daya sai bayan shekara wajen kaza da rasuwansa sai yanzu ce zan fasa muku magana babana ai ɗalibin da ya rizalci malam yau da gobe yana karatu wajen shi ya fi ka su da shi ya yi ka kun gane wani ko to malam ya rubuta a littafinsa an ce ma kutiba karra ka gani faka malam ya rubuta cewa cin naman doki ya halatta mu ya ce kayan asara ka sa maza maliki a yanzu idan mota ya bige dabba in mota ya bige dabba yanzu ya zama to in an kyala dabban mutuwa zai yi ko ba a yanka ba to ko ka ba za ka ci ba shi ne maza wa ya inda in an kyala dabba in mota ya bige ta ko ta fado sai zama to in an batta kawai za ta mutu ne to wannan dabba haramun ne ko ka a ci amma imamu shafi ya ce ko tana kiftawa ne yanka abinka ko da bindin ne ko tana ɗan numfashi yanka wannan shine mazhaban ibn abbas shine malama kuma to ni na fi son wannan mazhaba saboda kada yi asarar nama Allah ya ji kamar malamin kuma kaga shi malam bai ɗauki mazhaban malikiya cewa in ba ita ba rijiya shi malami ne na mazhaban malikiya amma in ya ga wani hujja a waje yana bi Allah ya ji kamalan kaga yana daga cikin allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana su ne inda suke sauraron maganganu sai su bi wanda yafi kyau to mu haka muke so a cikin addini ba ma san hizbiyanci ba ma san mazhabanci muna muna san malaman mazhaba amma ba ma san mazhabanci ba ma san kabilanci muna san kabila ba ma san kabilanci an gani muna san bangare amma ba ma san bangaranci to duk irin wannan abun cici din nan ba mu cika san su ba sai ɗan kaɗan kawai an fahimta ku yau maɗauki malaman nan imam malik malamin mu ne abu hanifa malamin mu ne shafi malamin mu ne imam ahmad malamin mu ne kowanne daga cikin yayi magana mu mutunta maganar shi mu ɗauke su manyan malamai na kirki malaman salaf sai mu duba a cikin su waye fi karfin hujja sai mu ɗauka wannan shine insafi na'am wal bighal da kuma alfadari a gani kaman doki a gani da alfadari alfadari wannan kaulan wahidan duka malamai sun yi ittifaki alfadari cin shi haramun ne da kuma jaki an gani cin naman jaki haramun ne sai dai abin da aka ruwaito wani kauli da ifi da aka ruwaito daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana ganin halaccin cin naman jaki cewa manzan allah ya hana cin naman jaki ne domin kada dabbobi su kare dabbobin yaki su kare akan je da shi yaki yaki domin in an cinye in ana tafiya kuma aka cinye aka cinye dabbobin da ake hawa kawai motocin ku ne duk su siyar da zuwa cikin tafiya to zai za a yi shine to shine aka ce to wannan ba din wasu sun ce to imamu eh, wannan ibn abbas ya ba da fatawa kuma daga baya ya yi rujui amma dai magana ne mai rauni na'am wa ma ya aklu lahmi abinda aka karhanta cin naman sa ba kamar zakoki makaruhi ne cin namomin naman shi ma nonan sa makaruhi ne shi mai mala nafsala da mataccen dabba mataccen dabba da bashi da jini hmm. dabba wanda bashi da jini shine nafs hmm. mataccen dabba wanda bashi da rai mai gudana hmm. in bashi da cikin kinaya na jini dabba wanda bashi da jini in ya mutu mai tsarki ne shi kaman kyankyaso yanzu yana da jini ka taba ganin jini kyankyaso babu kaman fara kaman wannan kaman kiyashi kaman tsaka sauro sauro jinin wani ne kurji kwashewa eh kaman eh, ainihin kuda ya kawo misali kaman kuda kuda ba shi da jini tururuwa ba ta da jini tsutsa ba shi da jini to duk wayannan gaba ɗaya ko da sun mutu suna da tsarki imana da mutum zai kuskure ya tatse ta a jikin shi ko ya yi sujada kawai zai yi sujada kawai ba ka mai kaya to ba matsala an gani Walaikum salam. ko kuma haramta cin su. Eh. To da ta tajriba za ta nuna bayan gidansu ko fitsarin su yana magani saboda shi zai ya kamata amfani da shi. A sai dai in babu wani maganin. shi dabba zaka ce an hana amfani da shi inna allaha lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harrama alaihim Allah ta'ala bai sanya warakan al'umma ta ba cikin abin da ya hana an gani Allah ta'ala ya hana ya hana mu'amala da najasa so da tunda ya hana mu'amala da najasa idan mutum bai da lafiya kada a yi mai amfani da najasa sai dai in an nemi magani gaba ɗaya ba a samu ba sai zama kamar cin naman alade in akwai mutum na jin yunwa zai mutu lalura منظومة القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لمالك الله لجميع الناس نعم akwai shafan dukkan kai dole mutum zai shafa ya shafa daga farkon kai har ƙarshe wannan shine mazhaban imamuna malik Allah ya masa rahama lali jami'in na ba ga dukkan mutane ba Imana ba dukkan malamai suke da wannan fahimta ba imamu shafi ina ganin silalan gashi guda ɗayan ka shafa ka bi doka wamsa hobi da osi kum nan in kai alwala ka dan taɓa filanan gashi shikenan kawai ka shafi kai wannan shine mazhaban shafi akwai masu ganin cewa mutum yayi alwala ya shafi rubu'ur ra'as in ya kasa kai kashi hudu ya shafi rubu'i yayi wannan shine abuwa Abu Hanifa kun gane wannan ko to kaga a ce ba ittifaki bane shafan dukkan kai ba ittifaki bane amma wani ba ya fi karfi ba Imamu na Malik ya fi karfi akan wannan mas'ala din an gani wa masa a bira su yi ba a mulini wa masa a bira su yi hatta balaga bihi ma ila kafawo sun mararta kuma ilal makanin lardi bada au kama tsala kaga shi kenan mutum ya shafa daga farko har zuwa ƙarshe shine abin da ya inganta daga cikin alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi yakan shafi wani sashi amma inda rawani a kan shi suna koyi rawani ya dan bar gashi haka sai ya shafi gashin ya hada da rawani amma in ya rufe gashin haka sai ya shafi rawani in ko babu rawani gaba daya sai ya shafi kai duka wannan shi ne abinda al'allama ibn qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad kuma wannan mazhaba na imam malik shine sahihi shafar dukkan kai sai dai malikiya ba a shafar rawani misali sai dai inda akwai lalura a gani amma sauran malamai in akwai mushakka ana ganin akwai wahalar cire rawani ana iya shafar rawani ba sai an shafi kai ba wasu ka ce sharaɗin shi ba irin sharaɗin hufi ba ne shi sharaɗin hufi sai mutum ya yi alwala tun farko tukuna ka yi alwala ka sa hufi nan gaban alwalan ya karye sai ka shafi mai hufi amma shi rawani in dai ka riga ka ɗaura rawani to kawai ko da ba ka yi alwala ka ka ɗaura shi ba za ka sha ba kan shi na'am dukkan rijilain farzun sabisu wa sabi'ul fawru anta jalisu da wanke kafafuwanka farilla ne na shida wanke ƙababuwa farilla ne na shida na bakwai shi ne alfauru wannan inda mali kasa alhali kana zaune da gaggautawa alhali kana zaune to mai amfani kawo alhali kana zaune in kana zai ba shin hadisi na a wannan magana yana da mafumi wannan kawai ya kawo ne don ya cika baiti in bai sa wannan wa an ta jari baiti zai karye amma ba wai shi fawar kana iya shi ko kana tsaye mutum ba zai iya alwala yana tsaye ba za ka iya to kana tsaye ba za ka yi walfawaru ba to wannan jumla haliya din wato la mafhuma laha eh wal jasadu bayru zada al alhari fa huwa idan saminu ha bin nazar jiki mai tsarki imam al abahari ya kara ya kara jiki mai tsarki fa huwa idan saminu ha wannan in haka ne kuwa in haka ne kam wannan shine na takwas ɗin shi bin nazari haka yi nazari wannan shine na takwas jiki mai tsarki gani to yanzu da zai yiwu a ce a jiki na akwai najasa sai ne alwala yi kama akwai alwala a nan akwai najasa a nan ko mutum ya yi fitsari bai wanke ba zai iya alwala eh ya yi fitsari bai tsarki ba sai zo alwala sai ya sauri ya alwala daga baya sai Ya tsarki yayi an gani ya riga ya tsari abin da ya rage kawai shine ya wanke zai wanke ba sai ya alwala na yi manta da ne ai ba mu gama ba wannan maganar ba mu tsaya ma mu daddare tukuna idan akwai najasa a ciki kai alwala to yaya matsayin alwalanka alwala ya yi ko bai ba to shi ne a cikin malikiya fa imamul abahari shi ke da wannan fahimta cewa in akwai najasa a jikinka sai ka gusar da shi sannan kai alwala kuma najasa nan ba sai lalle ya zama to a gabobin alwala ba a gane akwai akwai najasa a gwiwanka ko akwai a cinyanka ko akwai a kafadanka sai ka gusar da shi an gane wasu ka ce a'a ai najasa nan da ke cikin kabas da shi kawai mutum ne ya yi alwala ya taka da jasa yaya in ka yi alwala sai ka taka fitsari ko ka taka bayan gida ko ka tsinduma kafa a cikin sokawai yaya ya karya alwala sai mutum ya cire kafansa ya wanke ya wuce masallaci a shi ya ce a gyara zaho na ko ka wanke yaro bayan gida shi a bahari yana ganin in ka yi alwala cikin wannan hali baka kusa da najasa ba ba ta ce ne amma jumhur na malikiya sun ce bai ɓaci wani ya ce gaskiya ne mai cewa gaskiya ne yana da hujja san shi addini hujja ne jari ba jari ne hujja ba ba mu yadda da jari hujja mu yadda da hujja ya zama jari eh na'am ban ji ba al'alar islam ne wannan me yasa ya shiga me dalilin ka na shigar da shi me asalin dama to idan ya tsarkake sai na jaza ya shiga ba na'am mu dawo kan mutum ya ga tsari da yi tsarki ba na'am sai dai ya alwala na'am eh a malikiya suna da fahimtar taba zakari shine matsalar cewa duk wanda ya taba zakarinsa amma kuma zai ne mai rizala ya ce masu zakar lillanza shafan zakari ko wal ubla lillanza shi ma idan mutum ya sumbanci mace don jin daɗi ko ya shafi gaban shi don jin daɗi in ya shafa don ƙaiƙayi ba ko kuma ya shafa saboda ya manta bai wanke ba sai ya tuna sai ya wanke ya taɓa ba don sha'awa ba dan ya wanke na jasa ƙarfe kare ba ko a maliki ya akwai wajibi kamar eh na cewa e me za ka ce haka ɗaya eh, ma ya ce ba huwa izan saminu ha ai mai halar ya kawo farina alwala bakwai ne bai sa wannan ba ko mai anari bai saba duk sauran malaman fiqh ba saba imamul abahari a cikin malikiya shi ke da wannan fahimta shi kanshi imamu malik din gaba daya uga kwata kwatan bai faɗa haka ba kaga ɗaliban malik suna burge ni ba sa ta gari a gani su ɗaliban malik suna bin malik ne akan basira idan imam malik ya faɗi magana ba su tun da malam ne kawai mu ɗan a mutu malam ne a su ma kan za su gaskiya anan ba ma tare da malam anan muna tare da imamu shafi ko tare da kaza ko tare da kaza ko su ma su yi ishtihadi nasu na kansu in sun kai wannan marhala na ishtihadi kun fahimce ni to saboda haka ko da yaushe in kana tare da malami kada a ce duk abin da malamin yayi kau kai malamin ka dauke shi kamar Allah kuskure ne malamin ka na iya dacewa yana iya kuskure kuma shine na'am mutum da zira mutum ƙarfe ne ƙari ne ƙarfi ba ba da ya yi Allah ta ne sai suna iya don ya tashi sai ke shi zai yi an gane amma maza ba abari wannan alwala ma tun farko bai ma yi ba tunda akwai najasa a jikin shi mun koma asalin shi tsarkin dama ne me yasa aka kira tsarki ya misali yanzu idan mutum ya je shi ma kashi alwala tsarki ne yi eh, shi bangaren abin da yake fitowa daga mafitan nan guda biyu eh. ba su yan gusar da shi ba eh amma nasi ba za ka kawo kasan shi addini ko ki gari shi dole sai an gusar da kaza sannan ayi kaza saboda ga hadisi kaga mun huta da jayayya ai mu mu salafiyun ba ma wani jayayya kawai nasi ba ma jayayya ga nasi inda muke gittawa shine kawai ka gina hukunci da ka Allahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'i al manquli inji abin nan abin nan mai ba'ul musalli Allah ba a bauta mai da hankali a ana kusantar Allah ne da shari'ansa da aka cirantu na'am gaba abin da muke magana shi ne mazala sallallahu ya yi an roto duk inda tsarshin ya kasance da na magabata ya abin an samu irin wannan an samu sosai kuwa kaji daga an yi sabani akwai shi kuma kaga mutum ɗaya ne kawai ya faɗa dukkan malamai ba wanda ya faɗa sai shi ya zaɓe zuwa karkatu wannan ta kasan cewa lallai akwai magana in ka ji gangami da mai to ka gani mutu ya mai yau waye sallah da najasa sallah da najasa dama in zaka kuma da ya sallah ba alwala sallah yayi bai yi ba sai ya yi sallah yana cikin sallah sai tana ba zai yanki sallah ya baci da dalili zuwa saboda an samu da gaskiya annabi yana cikin sallah annabi yana sallah a masallaci ya sa takalmi da ya sa takalmi sai a ga Allah yana cikin sallah sai sauri ya cire ashe ba sallah da najasa ai ba kiyasi ne akwai nusus kuma daban da suka yi wannan magana kan alwala shi na alwala akwai hadisin da aka ce manzo Allah ya alwala yana nan yana na cikin umda a gane wanda yake malamai suka yi tattauna kan maganar kuma mun san me ya kabasi shi ba ya bata alwala hada ke bata alwala ko da shi dai yanzu kai alwala ka watsa ma kashi bai bata ma alwala ba to shi maka zalika dan akwai kashi a jikinka bai ka bata ma alwala ba kai eh, to kai shi ne ku kawo kafin ku za ku kawo nasi yanzu an ce kafin ai abu in abu ya baci kaga mun huta dama shi an shiga bayi an yi foli dama shiga ya tsarki ne sai bai tsarkin ba sai aka je aka yi alwala ka yi alwala sai eh to yanzu wane ne sai kun yi alwala sai kun yi tsarki kafin ku yi alwala shi ne muke so in ya bata bai bata wajen alwala wajen alwala bai bata ba sai me sai ga su bai bata wajen alwala ba shi a yanzu nan shi idan ba samu wani wannan ba ba za mu ɗauka tun da ba ba samu ba akwai ma ka je ka duba littafin fikiyar mukara za ka kai dalilai ga bayanai ka duba za ka sabanin da malamai suke da hujjan kowa an gani za ka gani ko baka san cewa hannafiya ma san ce sallah da najasa zai karya mana ba su a sallah kai sallah da najasa ta yi ba su hannafiya a gani suna ce manzo Allah yana cikin sallah ka sa mai ma ba suka ce mahaifa akwai jini jini kuma na jasa ne ta jini maza ba na jin ko jini na jasa ne to maza Allah an sa mai mahaifa ko maza Allah ya ci gaba da sallah sallah ne sallah bai fasa ba kasan an ce idan mutum ya yi sallah sai na jasa ta faɗo masa sallah ta ɓaci to maza Allah yana sallah an ma sa mai najasa tun da mahaifa a wajen su najasa ne sai ci gaba da sallah ita ba gani to matsala na addini yana nan sai an tattauna abubuwa sosai ba kawai zaka zaka gina gida da hamasa bane wani kamar da karfin tuwo yake so ya wajabta abu shi ya zure nan za ta iya za ta sha baka duk akwai wannan magana akwai hadisin ummu salma yana nan za ta iya insha Allah Allah shi tunki Allah subhanaka Allahumma wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك